jama'a musulmi barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar talata ne ashirin da ɗaya kenan ko ga watan ramadan Jiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai daidai da goma ne ko tara goma ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da shida wannan shine halka ta goma sha ɗaya a cikin jerin giyar halka da muke gabatarwa wanda muka yi wata ke da suna ramadaniyat a inda muke bita ko karatu a cikin littafin مقالات رمضانية شهر الصيام آداب وأحكام نبض na babban malamin الأستاذ الدكتور بروفيسور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر Allah maɗaukacin sarki ya saka wa malam da alkhairi kamar yadda muka yi alkawari sakamakon yanzu gashi mun shiga tsindin kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan sai muka ce to za mu tafi inda malami bayanin al'ashirul awahiri min ramadan kwanaki goma na ƙarshen watan ramadan waɗannan kwanaki kamar yadda mu muka sani kwanaki ne wanda nassoshin alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi batu game da su wajen bayyana darajojinsu falalansu muhimmancin mutum ya ainihin wato a ƙara ƙaini wajen ibadoji a cikinsu ya ishe mu mu gane wannan kwanaki suna da matukar tsada da muhimmanci Allah maɗaukakin sarki a wurare daban-daban a cikin alkur'ani ya bayyana mana daga cikin wato abubuwan da aka yi a dare rakin ko ɗaya daga cikin dare rakin na saukar da alkur'ani Allah yake shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan ne aka saukar da alkur'ani to a cikin watan ramadan din a yaushe annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace a farko yayi itikafi ne a goma farko na watan ramadan al-ashrul awail saboda yana fatan ya riski daren da aka sani da lailatul qadr sai da ya gama zaman ibada a kwanakin gaba daya sai aka ce bai ai ba cikin su bane cikin watan ramadan ne dai domin a farko ba a gaya wa manzon Allah wani lokaci ne lailatul qadr ba an dai ce mishi a cikin watan ramadan da haka ana fara ramadan sai annabi ya shiga itikafi kwana ɗaya biyu uku har goma sai ka ce to ai ba a cikin su bane yanzu Allah sai ya ƙara yin itikafi a goma ta tsakiya al awaqi saboda dai yana ta kirjajan Allah ya dace da shi wannan lailatul qadr din ya gama ibada a cikin waɗannan kwanakin su ma gaba ɗaya yace sai ne a aiken Allah ya zo ya ce mashi to daren da kake biɗa, to a goma ƙarshe kake kaji daga inda manzon Allah ma ya gano sirrin kenan sai sa annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabin rahman annabin alkhairi ne wanda yake son alkhairi wa duniya da lahira yana gano sirrin yana gano bakin zaren wallahi da yi wa mutane kwauro ba sai da ya zo ya baza musu wannan alkhairi yace to ku ji ku gani daren da muke gida a goma karshe take da aka kowa ya yi wa kanshi wajen ƙoƙarin dacewa da wannan daren a zahiri shi da kanshi sai aka ga baya kakkautawa na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi idan aka shiga waɗannan kwanaki goma na ƙarshen watan Ramadan to kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi ya ji ta hidu في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره irin yadda manzon Allah ke ƙara ƙaimi da ƙoƙari haka ƙoƙari ba na shirin faɗa ba ko na ibada ta ce wallahi annabi ba ya yi a kwanakin da ba su ba haka ga ba wanda zai iya baka labarin dama sai su matan nashi zama an fahimta ta ce irin yadda su girma za Allah na ƙara dagewa kai za ka ce kaman shi ma gama gari ne daga cikin mutane kaman ba shine rasulullahi din ba amma manzo Allah sai ya ƙara ijtihadi kai a cikin riwayar alimamul Bukari bukhari da Muslim da tazo za ta ƙara sifanta yadda annabi yake kokari a cikin kwanakin nan ce kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza dakhala al ana shiga kwanakin goma nan na ƙarshe wanda farkon lokacin shine daren nan da ya gabata wato da yamma ɗazu da muka yi buɗe baki ko to daga wannan lokacin aka shiga farkon waɗannan kwanaki goma daren farkon yake fara zuwa sannan sai sauran yinin su biyu baya to yau gashi muna yinin ashirin ko an wayi gari alfijir ashirin da ko to an shiga kwanaki goma kenan to ta in aka shiga kwanakin nan shaddani izarahu manzon Allah sai ya kulla wato zanin shi jautai shi ko ka ce ya kulla zariyar shi ko ka ce ya ƙara ɗaura ɗamara duk wanda ka faɗa zai ɗau manin shi to ka san da zara an ce maka mutum ya kulle gyautu ya ɗaura zariya ya ɗaura ɗamara to akwai muhimmin aiki da yake son yi to manzo Allah ta ji abin da yake yi idan yi haka sai kuma ne sai ta ce wa ahya lailahu baki daya dare rakin nan guda goma wallahi annabi raya su yake yi manzo Allah baya bacci kuma ina ko zai yi bacci ka duba fa tun kafin ya gano daren aka ce yayi ta neman shi goman farko goma ta tsakiya sai yanzu aka gaya mai a ta karshe ne shi ya san abin da ke cikin daren da haka baya bacci Allah da kanshi da yake sifanta alkhairan da ake samu a cikin kwanakin Allah ya ce inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin mu su Allah madaukakin sarki muka saukar da alkur'ani a wata dare wadda mai cike ce da albarka wannan albarka ne annabi yake kirdado baya son ya wuce shi sannan a wani wajen Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka saukar da alqur'ani a daren da ake kaddara ayyukan bayi Allah ya ce wa ma adraka ma lailatul qadr kai ka san daren nan ma da ake baka labari kuwa lailatul qadri khairun min alf shahr Allah ya ce wannan daren kwaya ɗaya ta fi alkhairi fiye da watanni dubu zama wallahi Allah ba cika baki yake mana don ba mu yi sa, Allah ya cika mana baki ba yana gaya mana gaskiya ne innahu la'aqul misla ma annakum tantiqun kuma dan me yasa ya gaya mana dan yana son mu ci amfanin albarkan da ke cikin daren yace to wannan daren idan da za a kawo watanni dubu a ajiye a gefe a ɗauko wannan daren ƙwaya ɗaya a ajiye a gefe daren nan ta fi alkhairi fiye da watannin nan dubu ba fa cewa sun kun ba cewa aka yi sun kunnin doki ba a'a daren ma ta ɗara waɗannan watanni dubu watanni dubu shine fa aka ce shekara tamanin da uku kenan fa har da ɗaya bisa uku na shekara ba ma tamanin da uku ba a shekaru tamanin da uku har da ɗaya bisa uku na shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana mafi yawan al'umman nan nasa ya ce ba za su wuce shekara 60 ba ma'ana watannin da daren nan tafi alkhairi ta fi wato rayuwar mafi yawan al'umman manzan Allah da suke yi a duniya Allah ya sa kun fahimta shi yasa zaka ga ɗan kaɗan ne suke cewa wannan shekaru 80 80 da wani abu amma yanzu ana ce maka ga wata dare kwaya ɗaya Allah ya baka dama za ka iya yin aikin da kafi wancan dattijan mai shekara tamanin da wani abu a rayuwar shi da babu irin wannan dare ko kuma fahimta to ka kai in kana da zurfin tunani ne ya kamata ka yi a wannan daren bacci ha sa ka ga manzo Allah yi yana raye daren duka jama'a ana fahimta ko to dama kamar yadda malam ya fara bayani yace ce watan ramadan kwanakin watan dama duk masu albarka ne yini da daren duka to amma kuma aka ce an zo goman ƙarshe to ninkin ba ninkin kenan na albarka da haka wannan waɗannan kwanaki goma sun tsoro da alkhairai da albarkatai sama da kwanakin da aka gabatar da haka da yinin da daren ba a yin sakaci da su yan masu albarka manzon Allah da kanshi kamar yadda muka fara ji yana girmama al'amarin waɗannan kwanaki ma'ana kafin a shigo waɗannan kwanaki goma annabi da daddare wani lokacin za zaka iya samu yana bacci yana hutawa sannan ya tashi kuma ya ibada amma da zarar an shigo waɗannan to ya yi sallama da bacci tana ji kamar yadda muka ce a sai da Aisha ta ce dabara yake ɗaurawa. malamai suka ce ma'anan daura damarar nan shine hatta mu'amala na iyali annabi yana ban kwana da shi Zaka sai Aisha suka ce ba ka ƙara jin dumin manzon Allah sai an ce goma nan sun ƙari in suka hango shi to yana cikin ibada ne kai za ka zo ka jima manza Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kwanakin da ya gano cewa lailatul qadr na ciki duka dare rake kawai sai ya shige itikafi ka shikenan ba ibadar itikafi ne ake yi a ciki bautan Allah ne zalla mutum zai yi ainihin wato hannun riga da mu'amala da duniya da 'yan duniya sai ya koma mu'amala kawai da shi da Allah yana munajati yana samun kusanci da Allah da haka dare rana hantsi yamma ko da yaushe asuba sahur to yana ganawa ne kawai da Allah tsakanin sallan farilla da nafil fili da karatun alkur'ani da ambatar Allah su dangin istighfari salatin manzan Allah hailala haukala tasbih hamdala an fahimta ko da kuma yin yi wato azumi din da ake yi da ni abinda mutum zai koma yana yi kenan duk wani alaka da mutane kawai sai ka yanke shi saboda muhimmancin kwanakin nan A shekara kaga tunda Allah ya yi mana wato ya rufa mana asiri ya mana wannan kyauta ya raya mu zuwa waɗannan kwanaki to ko da ba za ka iya yi irin wannan na manzan Allah ba domin lalle ba za ka iya ba amma ka ɗanyi kai ma abin da za ka iya daren nan da aka fito ciki awa nawa ka ɗauka kana ibada to daga nan za ka gane ka fara ɗaukan teki ko ko kai kama yi asarar daren nan domin wannan daren akwai yiwuwan fa ita ce lailatul qadr din ba wanda ya sani sai Allah tunda tana cikin kwanaki goma so idan wannan daren ita ce ya zan kuma kai ka ɗan samu abin da kai ganar rabon rabanka na ibada to madalla da dan abin da ka samu wanda ya raye daren duka shi ya fi morewa kuma aka ce daren yana farawa ne kamar yadda muka ce daga faduwar rana har zuwa ɗazu da alfijir ya fito kafin a kira mu mu zo mu sallah a subahin nan to shine Allah ya salamun jiya gaba ɗaya daren aminci ce hatta matsala alfajir har sai alfijir ya fito sannan daren ranka ce karewa yamma ana fahimta ko to sirrin kada mutum yayi asara yayi hakiya wadda babu ruwa ko shine shi ɗaya eh? tsakiya da babu ruwa barakallahu fikum to shine sai a ce karaya kwanaki goma duka dan in dai karaya duka dole ka samu lailatul qadr din a wani waje annabi sallallahu alaihi wasallam ce ana samun su a cikin dare rakin mara malamai suka ce wannan hadisin yana iya bayuwa zuwa ga daren 21 wannan daren da muka wuce haka ita ce ta farko in ta tsallake wannan ba akwai yiwuwar ta fada daren 23 shine muka yi azumin 22 yau to daren da zai biyo baya tana iya fadawa daren 25 da bakwai ko da tara wani lokacin kuma da annabi ya tashi yin bayani sai ce kai idan kuka tashi neman daren ku nema idan kwanakin azumin saura bakwai su ƙari a wani waje ya ce in saura kwana biyar su ƙari a wani waje ya ce in saura kwana uku su ƙari sai malamai suka ce idan za a yi azumi ashirin ne da tara sai aka ce saura kwana bakwai azumi ya ƙari dare na nawa kenan ashirin da biyu barakallahu ku daren ashirin da biyu in aka ce saura kwana biyar daren nawa kenan daren ashirin da hudu in aka ce sauran kwana uku daren ashirin da takwas kamar ba ku gane ba yamma mutum zonin da ke ko ne wannan ke nunawa a can annabi ya ambaci mara a nan kuma ya gaya muku ba maran ba ne da aka duka daren kwana goma to tana iya kasancewa kowanne ne kawai wannan shi ne magana da ibnu taymiya ya fitar da kashin waɗannan hadisa wani ikon Allah ni kaina ina sauraron daga cikin muhabarat da shi malamin nan mai wannan risala mala abdurrazak ɗazu-ɗazun nan na ji wannan fa'idan ya ƙara an wato fito mana da shi a cikin darasin cewa da haka ba wai lallai sai daren ashirin da ɗaya da uku da muka tsaba ji ba har da biyu da hudu da shida biyu yana iya kasancewa da haka kawai kada ka yi kuskure ka bari dare ɗaya ya kufce maka cikin dare da kinnan guda goma shine kawai safan. sahabi abdullahi dan mas'ud shi cewa ma yake lailatul qadri ɗaya ne daga cikin dare kin shekara da haka kawai duk shekarar kai ta ibada <laughs> kuma maganar shi gaskiya ne a cikin dare da kin shekara ne ake samun guda ɗaya me yake gaya maka yana gaya maka cewa musulmi in dai a rayuwar duniyar nan ne wallahi ba wai ka zo ne ka huta ba saboda rayuwa ce taƙi, za ka kare ta ka to kai ta ibada kullum baka san yaushe za ka dace ba abinda masu mas'ud yake nufi ke ba wai dan bai san a watan ramadan bane ya sani ba wai dai bai sa a goman karshe bane amma duk sauran shekarar ma kada ka ɗauka wa yin ramadan ya tafi to bari ka shanta ke tunda ba a sai ce yana iya samu cikin dare ɗaya a tsawon shekara da aka kai ta ibada a tsawon shekara dole ne za ka samu daren abin da ya ce kenan Sayin in ibnu mas'ud zai faɗi wannan kaga min da aula ka tattare ka takura kanka ka raye waɗannan darerakin ka hakura da duk wani abu da kake ganin wallahi kake da bukatar su na bacci ko wani wasa ko wani chatting ko wani hira wallahi duka hakura da su ibadojin da za ka yi idan Allah ya taimake ka kariki wannan daren ka jace da shi wallahi ba za ka taɓa iya samun shi a rayuwanka ba kaf in ba wannan ɗan lokacin ba kuma mun gane wannan na nafisin ko da aka ce mala yake cewa annabi sallallahu a sai da Aisha ta ce sai annabi ya raya daren duka to saboda sanin muhimmancin dare rakin baya takaituwa a kai shi a tsawon shekara na annabi na raya daren shi baya baya involving kowa shi kaɗai zai yi abin shi amma haka ce a waɗannan kwanaki goma ne ko har iyalan gidan shi baya barci su bacci wasai kaza ahlahu duk sai ya kashe su da mata da yara sai kuma duk ku tashi domin ba wanda yake wakiltan wani a cikin alkhairan daren kowa zai samu nashi to tunda manzon Allah shi ya san alkhairan kuma shi dama automatically ne zai ma zai rike shi ne kawai a farke tunda ba ma ya bace to su ne abu ake ji da haka duk sai ya tashe su domin da a karkashin su suke kuma Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati alaiha ka umarci iyalanka masu ma su sallah kuma ka yi hakuri da a a matsayinka na mai gida kada ka rinka daukan dadduman ka kawai ka yi gaba kai kadai wallahi su ma ka tashe su kowa ya yaji rawan shi manzon Allah kun tuna hadisin da muka fara karantawa farkon darasin nan hadisin Imam Ibn Majah da Imam Ahmad da annabi yake albishir in aka shiga watan Ramadan yace ja'akum Ramadan Ramadan fa ya zo shahrun mubarakun wata ne albarka sai yace fihi laila a cikin watan ake samun wata dare khairun min alfi shahr zalla daren nan tafi watanni dubu alkhairi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man hurima khairaha duk wanda bai samu rabon shi ba a wannan daren duk alherin da aka ce daga farkon dare har alfijir aminci ne alkhairai ne kai mala'iku ruwan zubansa ake yi a duniya ma tanazzalul mala'ika war ruhu fiha saboda albarkan daren ka duba albarkan da mala'iku ke ciki a sama ka dubi irin gini rayuwarsu da halittarsu amma saboda albarkan daren nan to sai su baro sama su dawo ƙasa mala'iku ma kenan fa to kai da already dama a ƙasan kake fa kun gani ashe kai ya kamata a ce ka ƙara himma to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda bai rabauta ba a cikin daren ya zan daren ta shigo ta fita yadda ta same ka haka ta barka ko kuma ma ka gaza wala hawla wala quwwata illa billah manzo Allah yake faqad kurima wannan kan ya zama mara rabo duniya da lahira ba za ka taba rabauta ba in dai baka samu rabonka a wannan daren ba to a irin wannan daren ne sai a same ka kana bacci ko ko a'a wani ma zai tashi a tsakar daren amma kuma sai ka same shi yana gin da waya subhanallahi baka wani zai tashi a daren amma ka same shi yana chatting ne a social media ya shiga wannan eh, site din ya fita wancan yana taɗi da budurwa yana kallace-kallace wani ma tsaraici zai rinka kallo wani ma zai rinka aikata alfasha ne to kaga waɗannan su ne tantiran matsiyatan wannan daren Allah ka kiyaye Allah kada ka samu daga cikin waɗanda za su asara na wannan shekara da ka ba mu iko muka riska ya kai mu masu albarka samun sa'a sosai da aiki sai mu dage mu aiki kamar yadda Allah ya gaya mana tun cikin alkur'ani Allah ya ce watan ma fa gaba ɗaya ayyaman ne ma'adudat kwanaki ne faki da digaggu in da ka ɗauka wasa ne yaushe muka fara azumi yawa masu albarka yaushe ake cewa za a fara azumi amma yau lissafin na nawa ake ashirin da ɗaya ya tabbata kwanaki ne kirgaggu ko ba ka kirgaggu ba to kuma wallahi ba za ka ankara ba yau sai ka ji kawai ana gobe sallah shi ke nan kuma that is the end kamar yadda ka ga an yi kwanaki ashirin nan da ɗaya kai yanzu haka tambaye ka da Allah kai mana bayani yaushe aka fara ne yaushe muka zo muka zauna ne ne muke cewa za mu fara wannan halaka muna cewa yau muna ɗaya ga watan ramadan ba haka ba ne a kwana a tashi kamar wasa kamar wasa ka ji yanzu fa ashirin da ɗaya muka ce ta yaya ba wanda zai iya bayani to kuma haka za mu kare wannan ma in Allah ya ara mana rayuwar sai ka ji muna cewa to jama'a yau fa muke azumi na ƙarshe gobe sallah ko yau sallah shi ke nan wallahi ramadan ta juya baya kuma ke to ko da ma'ana ka shiga ramadan din kafin ta fitar ka samu ka ɗiba abin da ka ɗiba shi ne abin da ake suna sama suna fatan jama'a gani za ka kai malam yake cewa wannan irin darajar ya sa lizalika kanin biyu? sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi min ba'dihi yu'azzimuna hadhihi al-ashr al-awakhir manzon Allah da sahabbai suna girmama waɗannan kwanaki goma ba sa wasa jama'a ba sa soji. sai malam ya ce daga cikin abubuwan da ake son mutum ya ribata a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda ibn hajirin ya faɗi a cikin fatul bari da imamu bukhari ya kafa babi ya kawo hadisi da muka ainihi wato ambata sai ya ce wannan hadisin yana nuna mana muhimmancin da kwaɗaitar da mutane su dage da tsayuwan dare a waɗannan kwanaki goma saboda ne saboda ya zama ka yi ibada masu gwafi a ƙarshen watan sai zan ka ƙare watan da ibada masu gwafi, wanda aƙalla za ka samu wani abu mai ɗan nauyi jama'a an gane wannan da ke ko sai addu'a ya ce Allah ya sa mu iya cika watan namu da alkhairi Allah ka taimake mu sannan sai yake cewa to daga cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda muka ambata manzo Allah yana barin sabgar rayuwar duniya ne gaba daya sai tare kawai a masallaci shine itikafi itakafa wa ashabuhu min ba'di sahabban shi ma suka rinka yin haka kasan su sahabbai jira suke ga annabi yayi kawai su ma su fara koyi da haka sahabbai ba sa wasa da itikafi haka matar manzon Allah Ka ga mata kenan mako, ko to su ma ba sa wasa da shi bayan manzon Allah sun ci gaba da yin itikafi ina fata an gane kuma kamar yadda muka ce abinda ake nufi da itikafi shine ainihin wato mutum ya tattare ya shige ma dakin Allah gaba daya kaga ya zo ya zama bakon Allah kenan ko to ba abin da zai yi sai ainihin wato ibada bautan Allah har kwanakin su kare malam Muhammad bin Salih al-Usaini Allah ubangiji ya ji kansa da rahma da ya zo yana bayanin me ake nufi da irin wannan ibada da ake tarewa a masallaci sai ce in qita'ul insani na. Shi shine mutum ya yanke alaƙa da mutane yan uwan shi kwata kwata li yatafarraga li ta'atillah domin ya sadaukar da lokacin shi duka wajen yin ɗa'a ga Allah fi masjidin yin masajidi a ɗaya daga cikin masallatan da Allah ya shar'anta a yi a ciki hadisai kuma sun zo da bayanan sahabbai da malamai game da waɗannan masallatai ne an samu dai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ɗayan masallatai uku ko masallacin Ka'aba ko masallacin Madina ko masallacin Udus shi yasa idan mutum na da dama to idan ya je sai ma ya je ya umara a cikin kwanakin nan daga cikin ibadojin da ake kwaɗaitar da mutum ya a cikin azumi yana da hali ya umara annabi ya ce umara a cikin watan Ramadan ta ajilu hajja daidai take kamar aikin hajji Haka in ka samu ka je kai umara kuma sai ka tattare kai ta yi ce daga cikin sahabbai wasu sun ce ana iya amfani da duk wani masallaci na juma'a ina fata an gane saboda bukatuwar kwana goma akwai ranar juma'a dai a ciki dole to kaga kuma in ba a masallacin juma'a ba bane ranar juma'a ka ce za ka fita kuma ba a san fitan so ake ka dawwama a masallacin tsawon waɗannan kwanakin ina fata an gani. wasu kuma suna gana a kowane masallaci ma amma ka je ga ai maganar manzo Allah dai shine yake gaba da ta kowa ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai dai in ka samu dama kai kuma ko da baka je baitul maqdis da Ka'aba da Madinan ba zauna masallacin angon ka ce kai ma za ka yi awa biyu ibada zalla ba ka dan ragewa ko da baka samu zuwa can ba sai kai anan ina fata fahimta dan ba wanda ya hana ka kana iya yi a masallacin kofar gidanku ka ce to ni kuma zan yi daga yanzu zuwa dare da ka kashe wayoyinka ba hawa facebook ranar farai da gaske wallahi kuma an gane wannan da ke ko domin wannan daman ba za ka taɓa ƙara samun shi ba sai in Allah fa ya raya ka zuwa irin wannan lokacin kuma to kuma wace da garanti babu da ka ce ma yake cewa falaban lifadlihi wa thawabihi wa idraki lailatul qadr kun gani ko manufan itikafin shine mutum ya samu lada da falalan da ake samu a kwanakin kuma ya ribaci dacewa da samun lailatul qadr walidhalika yanbaghi lil mutakifi an yastaghila bizikri wal qira'ati was salati wal ibada zaka kaji ayyukan da mai itikafi yake yi zai shagalci ne da ambatan Allah kamar yadda nake aka ce ambatan Allah duk wani dangin ambatan Allah tabbatacciya daga manzan Allah su ake magana ba wanda wasu karci suka kirkiro ba ba wanda wani ya mafarki aka ba shi a mafarki ba ka ban mai abin shi kayan shi kai kai ta manzan Allah ne in ba aka ba kai ma mafarkin naki zai tafi da kai yawwa ka kiyaye ba wanda wani zai je ainihin wato kirkiro daga wasu a waliyan shi ko wasu shehunan shi ko wasu wujufan shi ko kutubban shi ba daga manzan Allah da haka salatin manzan Allah kan shiga ciki an fahimta ko salati irin wanda annabi ya karantar sannan istighfari na daga cikin abu mafi girma da ake son mutum ya yawaita yi a cikin kwanakin nan ka zo ka ji a bangaren addu'a sannan su hailala ka yawaita tahlili la ilaha illallah la ilaha illallah ka yawaita tasbihi subhanallah subhanallah manzo Allah yake kalmomi da Allah ya fi kauna kuma baki yake iya faɗin shi zan sauki sannan ba su da wani wahala kalimatani khafifatani ala lisan habibatani ila rahman sannan thaqilatani fil mizan la dan su amma oni ba karamin nauyi gare su ba manzo Allah yake karinka cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim kaga tsarkake Allah da ka tasbihi ka yawan yin su sannan tahmidi hamdala din annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yake cewa kun ga subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ladan su cikar sama yake da kafa au tamla'u ma bainas sama'i wal ard kana yin dan kadan sai a baka lada cikin duniya ka ba a wasa da tasbihi da tahmidi jama'a fahimta ko da su hauƙala la haula wala quwwata illa billah da su hasbi Allah wa ni'mal wakil da su duka waɗannan dangin tasbihai tabbatattu to ka yawaita yin su kuma an gane ko sai na uku mun ce karatun Qur'ani ko ambatan Allah kai addu'a shine na uku addu'a kuma ka rinka yi wato roƙon bukatunka na duniya da lahira duka ka hada kada ka zama mai neman duniya zalla الذين يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من حلا sai shi ya samu duniya shikenan da haka Allah kudi kawai Allah kuɗi? a ce lahira fa ya ce a ba damuwa in na samu kuɗin zan san yadda zan samu lahira sai ka ji wannan ganganci yanzu Allah ya ce masu hankali su kuma cewa suke rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana kaga san hada duka waqina azaban nar kuma ka tsare mu daga azabar wuta da haka ka yawaita wannan addu'a ummuna aisha radiyallahu anha as-siddiqatu binti siddiqa hibati rasulillah wanda manzon Allah ya fi kauna duk duniya sai ta zo ta samu manzon Allah ta ce idan Allah ya datar da ni na gano lailatul qadr wace addu'a zaka karantar da ni da ranka yi anan ne sai annabi ya koya masa wannan addu'a mai tsada annabi yake ki riki Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to zaka girmama al'amarin wannan addu'a in ka gane wane ne yace a karantar da shi wannan addu'a ita ce Aisha wa aka tambaya fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me alaƙar da ke tsakanin annabi da Aisha miji ne da mata jama'a ana fahimta ko sannan cikin maza bayan annabi ya ce ita ya fi cikin maza da aka ce su waka fi ya ce ubanta da aka komai aisha ta kwashe wannan baiwa Allah ita ta zo cewa maza Allah koya mun sai annabi ya koya mata wannan kai in kana da wayo ka sa akwai wani sirri a cikin aljanna da aka kada kai wasa da shi kai ma duk dare rakin nan to kai ta yi kawai Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni kuma wannan ya nuna ashe sahabbai sun fahimci waɗannan daidairaki daidairaki ne na addu'a shi yasa har Aisha ta ce annabi me za ka rinka yi sai annabi ya koya maka kuma an gane wannan da ke ko da haka sai a dage da ainihin wato wannan addu'a bayan nan sai kuma ka tuna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa man qama ramadana imanan wa saba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwa a watan ramadan kaga tsayuwar ibada ake magana musamman da daddare ka yi kana da imani ya zama duk abin da za ka yi ka yi imanin cewa Allah ne shar'anta maka wannan ibada kuma kana yi da ikhlasi Allah kaɗai kake nufi ba wani riya ba ba sum'a ba ba ka yin danka ba wani haushi ba ka yin danka birge wani sannan wahtisaba kana fatan Allah ya baka ladan da ya alkawarin zai ba bayan to maza Allah ce in Allah ya ga ka cika wannan sharaɗin guda biyu to zikru lahu ma taqaddama min dhanbi duk laifin da kaiwa Allah kafin wannan lokacin Allah zai yafe maka sannan in kuma ka dace kai tsayuwar lailatul qadr ita ma Maza Allah ce man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaba shi ma gufira lahu ma taqaddama min dhanbi kai tsayuwar wannan wata a wannan dare kana da sharaɗin imani da kuma neman lada a wajen Allah to kai ma duk zunubanka za a yafe maka to ya kai dan uwa in kai sa'a Allah ya yafe maka zanubanka Allah baka tsallake rijiya da baya ba a wannan ko da kwanciyar mai ka tsallake shi dan dawa gina zai jawo mana matsala ne zunuban ne to Allah ya ce tun da yi ibadan da yake so ya yafe a irin wannan damar ne mutum sai zai ya kwanta haka bai kamata a kwanta ba har ila yau sai malamai suka ce in ka tsaya ka fahimta ka lura to za ka ga mafi girman abubuwan da ake so na neman kurba wato neman kusanci da Allah a cikin kwanakin nan za su kamar haka na ɗaya karatun alkur'ani ka yagi rabanka na karatun alkur'ani na biyu ambatar Allah su ne zikirori da Allah yake jinjina wa masu yawan yin shi والذاكرون الله كثيرا والذاكرات sannan na uku shine addu'a din wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum to waɗannan abubuwa guda uku in ka dube su duka duk wanda ya tashi yayi sallah yayi ibadar sallah to zai yi su a cikin shi kaga dai cikin sallah ana karatun qur'ani ana ambatar Allah ga sunan kala kala da salatin manzon Allah da istighfari da subhanallahi din da alhamdulillah duka ana yi a cikin sallah sannan kuma ga addu'o'i shi yasa sallar dare ita ce ibada mafi falala domin ita ce ibada ta hada duk abin da ake son kai kaji da yin yasa ake son mutum ya yawaita sallolin kenan to sallar dare kuma mafi lada shine wanda aka dade a tsaye annabi yace tulul kunut to ka ga ran ce ka dade a tsaye ba bacci da gangadi kake ba karatun qur'ani saboda karatun nan na qur'ani sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da bawa yake kusantar Allah gashi ga Allah shi ne in ka aza gushinka a ƙasa kai su sujuda a lokacin ta zama kawai connected daga kai da Allah mahallicinka za ka kawai ka ta gaya wa Allah bukatunka shi sa nabi yace ku ƙara himma wajen addu'a a wannan lokacin saboda Allah na sauraron ka ne kawai me kake cewa kake bukata zai maka kuma muna fahimta ko shi yasa ka gama manzo Allah aka ce baya bacci a dare da kinna dan asaran takwan daya a dare shi goma nan ko wallahi ba kagarman asara ne? amma saboda raunin yan adam kai yanzu ba yadda ka fiya in ka ce zaka raye garar ila zaka takura amma in zaka iya gara kai dama ai ba a bori da sanyin jiki ko bori aikin banza ma fa kenan ba suka ce ba a yi da sanyin jiki sai kada kake neman aljanna aha Allah ta an gane sakon wallahi mu yi hakuri kwana goma ne kawai tsakani da Allah aka ce an zo lokacin da ake harkokin siyasa ko harkokin wane ne ko wani dan majalisa ya zo zai rinka wasu rabo kwana goma ba kullum da asuba da aka rinka fita ba kuma a kuni a yi dare in baka samu ba gobe ka kara fita har sai an kwana goma nan to sai yanzu da ake ce maka Allah ne ya ce zai baka dan shi ne ka ɗauka wasa to kada mu yi wasa jama'a kada mu yi tsakiya ta ce walar da zuwa da ba mu ruwa ina fata an gane so kowa yi kokari da ba Allah ya ba mu iko sannan yan uwa masu albarka daga cikin abin da ake son mutum ya yawaita yi a kwanakin da akwai sadaka musamman sadakar da suke fadawa daidai an shiga daren kaga na farko shine ifaru fa'id duk wanda ya azumi kokari ka buɗe mishi bakin shi domin kaga ai rana ta fada lokacin an shiga daren so duk wanda kai wa da baki ninkin lada ninkin ba ninki ake samu daga ciki ka ce makawa wani wanda ka gane yana cikin matsanancin bukata daga ciki shine zakatul fitr su ma a cikin kwanakin da ake yin su ko kun lura shi yasa ƙarshen lokacin shine a wasu malamai suka ce bayan alfijir ranar sallah wasu suka ce kafin a fita sallah Shi ne ƙarshen lokaci da aka yi ƙoƙari a cikin kwanakin nan ka samu rabonka na wani sadaka da za ka yi na musamman ka yi don Allah kuma ka yi da abin da ka fi so haka Allah ya ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu ne ka fi so to ka ɗauka ka ba Allah Allah ga daga gaske kake yi za ka ga abin da Allah zai maka kai kuma dan duk abin da ka bayar don Allah shi kuma Allah ya ce zai maida maka ya wannan abu kuma ya ninka maka da aka gwargwadon gaskata Allahnka wallahi gwargwadon yadda za ka ga wannan in kuma ka ce kai kai malam kenan malam kenan shi na Allah ma sai ce maka bawa na kenan bawa na kenan sai ta kare a wajen an gane wannan da kyau ko ba. kuma kana son ka gane gaskiyar karatun dan je ka gwada yanzu nan kana komawa gida rigar sallar nan naka daga danka je kai sadaka da shi yawwa ta ga magana ko ai da wani abin da kamar wuya to kun ga ke kenan ko Allah ka sa daji eh in kai ka sumo kara Allah ma sai baka sumo kara ne kamar su dini su da abin da kai shi za ka karwa ba na sallan bane ko Allah ubangiji ka karɓa mana eh, dan abin da zamu yi ya Allah ka karɓa mana kuma sanya mana albarka dan uwa masu albarka kun ji wannan shine kwanaki goma a takaice domin kada bayani ya cika yawa ƙarshen zance ya mantar da farko muna son kowa ya je da ɗimin sakon saboda kowa ya je ya zai yi Allah ubangiji ka ba mu iko da kuma karɓa mana yan uwa masu albarka nan za mu saurara sai Allah ɗaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma